satin da ya wuce mun kwanan karshen aya ta ashirin da biyar faɗin allah maɗaukakin sarki wallazina fi amwalihim haƙƙul lissaƙi wani maharu allah ya ce daga cikin dukiyoyin waɗannan bayan allah da ya siffanta su da alkhairi allah ya ce akwai haƙƙi wadda yake sanannen haƙƙi waɗansu malamai suka ce yana fitar da zakan dukiyarsa domin shi ne haƙƙi wadda yake sananne ƙayyadadde waɗansu malamai suka ce wallafi na fi amwalihim haƙƙun ma'alum wannan haƙƙun ma'alum ya shafi hatta dukiyarsa da babu zakka a kanta yakan cire wani abu sanannen kaso domin taimaka ma addinin Allah da kuma taimaka wa bayan Allah lissafi wal maharum sannan yakan taimaka ma wanda ya zo ya roƙa ya ce a taimake shi wal maharum da kuma wanda ya kame kansa baya iya roƙo ne amma dai bayi da shi to yakan lura cewa yanayin wane da irin halin da wane yake ciki yanayi ne na rashi sai ya taimake shi ba tare da ya zo ya roƙe shi ba to kaga wanda ya kai wannan matuƙa a wajen taimakon bayin Allah to ai lallai ya tashi tsaye domin gina na kiran. zai taimaka ma wanda ya zo ya roƙe shi ya ce ya taimaka shi sannan shi da kansa kuma ba a roƙe shi ba yakan lura da kamammun da ba sa iya roƙo waɗanda ba su da wadata kuma ya cire ya taimaka musu Allah ya to yana daga cikin waɗanda suka nisanta suka kukuta daga waɗancan miyagun sifofi da aka siffanta waɗansu bayi da shi na innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a suwaye ba sa cikin waɗannan sifofi Allah ya ce illal musallin to kuma ya ji jero sifofin su har kan waɗannan sifofi da muka kwana a kansu Allah ya sa mu cikin bayin sa tsayayyu akan imani da ayyukan alkai to yau za mu tashi a farkon aya ta 26 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصدقون بيوم الدين yana daga cikin sifofinsu Allah maɗaukakin sarki yace na yusaddiquna biyawmiddin Allah ce su ne waɗanda suke gaskatawa biyawmiddin game da ranar sakamako sun gaskata alkiyama sun gaskata alkiyama sun yadda cewa rayuwar da suka yi a duniya ba ita kadai ba ce rayuwa akwai wata rayuwa a bayan wannan sai ya sa yadda suke kokari wajen su amfani rayuwarsu a duniya haka kuma suke amfani da wannan rayuwar ganin sun gina lahirarsu don sun yi imani bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa yusaddiquna bi yawmi suna masu gaskatawa game da ranar sakamako sun yarda da ranar alkiyama sun yi imani ranar alkiyama gaskiya bayan wannan rayuwa za a mutu bayan an mutu kuma za a yi rayuwa rayuwar barza, bayan wannan rayuwa kuma za a yi tashin alkiyama a je a tsayi da mutane a yi musu sakamako sannan kowa ya koma makomarsa wuta ne ko aljanna Allah ya tsare mu daga mutane Allah ya azurta mu da aljanna wallabina yusaddiquna bi yawmiddin Allah ya ce sun gaskata game da ranar sakamako ranar alkiyama yana daga cikin rukunin imani guda shi mutum yayi imani da Allah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مدوكتين سركية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب Allah ya ce ba shi ne tsantsanta da'a ma Allah rike addini da kyau ba don kun juyar da ku gabar ko yamma rike sallah Allah ce ba a nan take ba walakin birra amma tsayuwa akan addini da gaske yi ma Allah da'a da gaske man amana billahi ya tabbata ga wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da Allah ya yarda akwai Allah ya gaskata Allah ya gaskata rububiyar Allah ya gaskata uluhiyar Allah ya gaskata duk abin da ya tabbata cikin al'asma'u wasu walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir yayi ta ranar yana daga cikin al'amarin da ya maimaitu da yawa a cikin alkur'ani shine magana akan ranar alkiyama domin idan aka yi a akan mutum imani da ranar alkiyama ya kafu a cikin zuciyarsa to insha Allah ya dace da shirya. shi yasa waɗannan rukunan imani guda shida walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan da Allah ya saukar wa manzanninsa yayi imani da su manzannin da Allah ya aiko zuwa ga al'ummominsu na shida shine yayi imani da kaddara ta alkhairi da shar waɗannan rukunan imani guda shida inda za ka yi ta bibiyan alkur'ani za ka ga wadda Allah ya fi haɗa su suka fi tafiya tare imani da Allah da ranar alkiyama jama'a mun fahimta ba kasafai za ka ji an ce imani da Allah da ƙaddara, imani da Allah da manzanni imani da Allah da littattafai wato imani da Allah da ranar alkiyama ya fi maimaituwa akan tsauran jama'a muna fahimta sai ka ji annabi na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir imani da Allah da ranar alkiyama duk lokacin da ka tabbatar kai imani ka sakankance akwai tashi bayan an yi wannan rayuwar wannan rayuwan samfoci kawai wani abu ne wurin aka yi shi abinda aka kawo ka don ka yi kayi ko baka yi ba da sakamako da moran sakamakon duka yana gobe kiyama shi yasa ai Allah yi wallazina kuna biyawmin din ranar sakamako sun yi imani da ranar sakamako domin babban abin da zai faru a filin alkiyama shine sakayya wa bayi ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي a أحسنوا kamar wani ne ya yi tambaya wani idan an yi tashin alkiyaman nan me da'i ne kan Allah yake li yajzi allazina asa'u bima amilu kawai don Allah ya yi sakamako ma waɗanda suka munana ayyukansu wa yajzi allazina ahsanu bil husna yi sakamako ma waɗanda suka kyautata da mafi kyawun sakamako shi ne gidan aljanna Allah ya ce abinda zai faru kenan a ranar alkiyama sakamako da sakamako da li yajzi allazina asabu bima amilu Allah zai yi taron alkiyama ne don ya yi sakayya ma waɗanda suka munana da mummunan sakamako waye ta ziyar labina a hasanu bilhus a saka ma wadda suka kyautata da sakamako mafi kyau shi ne gidan aljanna Allah ya samu aljanna wa an laisa lil insani illa ma sa'a laisa lil insani illa ma sa'a ba abinda dan adam zai samu Allah ya fi abin da ya aikata ba dan yi aiki a dauki ladan a baka ba ba da kai aiki a dauki ladan a bani wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aikin da a gani yura fil mujrimuna ɗan giya ba ka da bukatar sai an ce maka wannan ɗan jiya ne ranar alkiyama yi'urafa da mujirimu na bisi makon ba ka da bukatar wani na kuka yana ya shiga uku ranar alkiyama kuma wai kana jiran sai an gaya maka me ya وسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا kowane bangare group-group idan kafirai ne group-group ne in kafirai ne group-group ne 'yan tata ga tawagarsu 'yan giya ga tawagarsu In neman mata ga tawagarsu in bidiya ga tawagarsu in shirka ga tawagarsu duk yadda mutum ya kai akwai bangaren da zai tafi a kai to su ma masu tsoron Allah haka wasiƙa labinar ta kawar bahu ila aljannati zumaran su ma masu tsoron Allah za a raka su aljanna group group ga in kiyamun laili ga ma'abuta alqur'ani ga in biyayya mai iyaye ga ma'abuta sadaka ga ma'abuta ayyukan alkhairi daban-daban daban-daban idan aka ce ka ci aljanna Allah ya sa to yanzu za a duba cikin ayyukan alkhairin ka wanne ne yayin jayi sadaka kiyamul layl ne tsantsanta tauhidin ka ne yawaita azumin na nafilfilinka ne sai aka samu eh yawaita azumin na nafilfilinka shi ya fi yawa a cikin ayyukan alkhairinka sai a sa saka cikin tawagan yan yawaita azumin na fila. wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yajza thumma yajzahu jaza'al awfa sannan a saka mishi sakamako mai kyau cikakken sakamako to shine malikin kowa za a yi mai sakamako a ranar kiyama da irin aikin da ya aikata والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة siffanta mutanen kirki Allah sai ce wallazi na kiza fa alu fahishatan su ne waɗanda idan suka yi wata alfashi ba su kyautata ba ba su kyautata aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar watsi da dokokin Allah zakarullah Allah ce sai su tina Allah fastakfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba ma'ana sun san ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya amma ba su dokewa akan sabon Allah bayan sun gano cewa sabon Allah Allah sai ce ulaika jaza'u to irin waɗannan mutanen sakamakonsu magfiratun min rabbihim wata gafara Allah ce za mu yi musu wata gafara da su samu daga ubangijinsu wajen natu da kuma gidajen aljanna tajari min tati hal anharu ƙoramai suna gudana a kasan waɗannan gidaje na gidan aljanna khalidi na fiya Allah ce da su dawwama a cikin gidajen aljanna Allah ce wa ni'ima ajrul alim ma da sakamakon waɗanda suka aikata aikin alkhairi kun ga su ma ga aikin da suka yi Allah sai ya ce ulaika jazaohum sakamakon su to abinda za a yi ke da ranar alkiyama wannan yayi kaza a bashi aljanna kaza wannan yayi kaza a kai shi aljanna mataki kaza wannan yayi kaza a mai sakayya da kaza to haka su ma munanan ayyuka kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim barnarsu yadda suke so su ma Allah sai ce ula'ika jaza'uhum waɗannan mutane Allah ce sakamakonsu annan alaihim la'anatallahi la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'ikun Allah wan nasi ajma'in da la'anar mutane baki daya Allah ce zamu dora shi a kansu khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan la'ana da azaba la yukhaffafu anhum al'azab Allah ya ce azaba kuma babu sauki kun hum yunzarun kuma ba za a sassauta musu ba jama'a mun duka sakamako ne duka sakamako ne to abinda za a yi kai ke na ranar alkiyama ya yi kaza sakamakon sa kaza ya yi kaza sakamakon sa kaza ya yi kaza sakamakon sa kaza wannan sakamako akan misqala zarra Allah ya yi daidai da ƙwayar komayya na aikin alkhairi za ka gan shi za a baka sakamako daidai da ƙwayar komayya na sharri za ka gan shi za a baka sakamako a kai jama'a muna fahimta? wallazi mai saddiku na biyu biyu wancan da aka bashi takardarsa da hannun dama yana ha'u muqra'u kitabiya wa amma man utiya kitabahu إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما Allah ya ce fa amma man kitabar kitabahu ya mini wadda aka bashi shi littafinsa da hannunsa na dama Allah ya samu na cikin su fa ya yaqulu ha ko kitabiya sai ya yi tabin kan bayin Allah yana ga littafi na ku karɓa ku karanta ku kai jarabawa ai an cike in kaga an zo da gudu ana miƙa ma sakamako ko jarrabawar firamare ne an cikin haƙun ƙura'un biya sai ya ce inni zonantu ai aikantu anni mulakin hisabiya ya ce dama ina da yaƙini akwai ran da za a turke ni a mun hisabi shi ya sa a can na gyara zama to su ne wannan wallabi ne sajjikuna biyau mai sun gaskata ranar sakamako dama ya san ranar za ta zo inni zanantu anni mulakin hisabiya yace dama na tabbatar zan gamu da hisabi na, shi yasa na tsaya na yi ma kaina faɗan tanasu Allah ya ce fa huwa fi ishatin rabiya to yana cikin rayuwa yardadda don Allah ya yarda da shi fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya nunannun 'ya'yan itatuwa na gidan aljannan Allah ce suna kurkusa da shi sai a ce mishi kullum, wasu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha madalla congratulations da wannan dama da kuka samu wannan alkhairi da kuka samu hani'an muna muku murna da wannan alkhairi da kuka samu amma kyauta aka ba su bima aslaftum fil ayyamin khaliya saboda aikin da kuka gabatar a kwanakin da suka wuce a can duniya a nan ake neman aljanna a nan ake neman aljanna jama'a mun bayyana kullu washrabu hani'an bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar a baya fil ayyamil khaliya a cikin kwanaki da suka shude a baya to a nan rayuwar duniya ake wannan shirin ake kintsawa Allah ya ce to sun gaskata suna masu imani da ranar sakamako saboda karanar sakamako gaskiya ne duk daren dadewa ubangiji zai da duniya a da bayi amma mutane ne sa kuma a ba ma kowa sakamakon aikinsa to imani da wannan ranar gaskata wannan ranar shine yin aiki don rikan alkhairin wannan ranar jama'a mun fahimta amma ka ce yi imani yi imani ka gaskata ka gaskata amma duk abin da zai ja maka bacin rai a wannan ranar sakamakon bai dame ka ba Ka kaga ai gaskatawanka baka more shi Allah yake wallazi ne musaddiqu na biyu to sai Allah yake wallazina Allah yake wallazina kun min azabi rabbihim mushfiqun Allah yake kuma su ne waɗanda suke tsorace game da azabar ubangijinsu ka tsaya ka yi nazari a kan azaba ka yi nazari a game da wuta ka yi nazari da abin game da abin da ka karanta ko ka ji an karanta game da al'amarin wuta abin tsoro ne ko ba abin tsoro ba abin tsoro ne wallazina hum min azabi wallazina min azabi rabbihim mushfiqun suna razane suna firgice game da azabar ubangijin su gaba sai ce inna azabar rabbihim inna azabar rabbihim gairu ma'mun gairu ma'mun domin azabar ubangiji azabar ubangijin su ba a bar amincewa ba ce ma'ana mu ce ba kawai ko ya yi irin share ta man ce nan ko ya dauka in wani abu ya taso ya taki wani abu Allah ya ce azabar Allah ba a ba ta wannan aminci shine a wani gurin sai afa aminu makarallah illa azab rabbihim ghayru ma'mun karka yadda karka yadda wuta karka yadda da ita karka yadda da ita karka sallama mata karka sallama mata Faɗuwa a jarabawar jami'a shine don ma baka ci ba an kore ka zaka je ka kama yin wani abu banda wuta karka sallama mata to suna firgici wallazina yu'tuna na atau wa qulubuhum Allah yana siffanta mu'minai na kwarai yake wallazina yutuna ma atun su ne waɗanda suke ba da abin da suka baya, sun yi kiyamun laili sun yi imani sun yi sadakokinsu sun karanta alkur'ani sun yi duk abin da ya dace amma wa qulubuhum watila Allah ya amma zuci hankalin su a tashi Allah ya hankalin su a tashi ba su aminta ba ba su ji wai sun sha su magana ya wuce ba ga hadisin nan a cikin bukhari ran da wannan fama gujan ya caki sayidina umar da wuka a cikin masallaci ma'amud ya ce wuka ce mai baki biyu da ya burma ma sayidina umar yana jan sallar asubahi sai da ya fasa buladan sayidina umar aka kira likita ya zo ya duba sayidina umar ya zo ya duba ya ce a kawo mishi ruwan nabi ruwa ne da ake yin sa da dabino yadda kaga irin zobo nan aka ba sai na umar yana sha ruwan na tuttuɗowa ta kan cinyar sai ce a kawo mishi madara aka kawo ya ba mu sai na umar yana sha madaran na tuttuɗowa kan sai ce mishi ausi ya amiran mu'mini ya ce mishi kai wasiya kai wasiya yana daga cikin abin da muka rasa ta a tsakanin za a yi ta kewaye mutum wani har alamun mutuwa sun fara bayyana a cikinsa amma wai ana jin bai kamata a ce shi ne wasiya ko a rayuwa ta yau da gobe ai akwai abin da kace raskana ai ba sai mishi za a yi zai mutu ba shi wanda zai gaya mishi ya ki sai sai zai mutu ne rai ai a hannun Allah yake amma tana da alamu tana da alamu a da hankalinsa a nuna mishi matsayin wasiya a musulunci kuma yin wasiya ba shi ke nuna cewa za ka mutu ba amma dai wani abu ne da ubangijinka ya shar'anta a shar'ance cewa karka yi sakaci da wasiya musamman a irin wannan lokaci ita wasiya ba ita wasiya abdullahi dan umar yace yadda annabi yayi mana magana akan wasiya ba ma daidai ba ne mutum ya kwana biyu ya kwana biyu yana da wani abu da yake so ya zartar ko ya yi wasiyarsa face ya rubuta ya ajiye a ƙasar jilan shi shi yasa kake ganin idan mutum ya mutu a zo a yi ta tafka rigima saboda ba wasiya saboda ba wasiya idan na rubuta wasiya na ce makaranta ta kaza duk ran da bani nan wane ya ci gaba da gudanar da makarantar akwai wata rigima amma komai an bar shi a buɗe saboda haka abubuwa da yawa sai su ta tasowa wani in ka mutu ka ɗan bar wani abu dan abun masarufi ya ce to shi zai rike yayanka bari ya fashe su saboda ya karbi kudin haka ne ko ba haka ba haka ne to wasiya abu ne mai kyau duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama yana da kyau ya kyautata al'amarin wasiya malam muhammad nasiruddin al-albani ya kawo shi a farkon ahkamul janaiz game da abin da ya shafi wasiya musamman abin da ya shafi bashi da irin ababen da kasan akwai rigingimu da za su iya tasowa a kai ba haka muka yi da tsaye daga cikin yan eh, uwa dan agajin mu da Allah mai rasuwa ba an zo an buga tanti za a yi zaman makoki sai ga wasiyarsa ya ce bayi so bayi so bayi so kenan na zo na tsaya na ce jama'a ya ce bayi so a watsi shi kenan sai aka nasu tanti to yanzu in ba dun yayi wasiya ba ba sai a yi ta rigima da mutane ba wani dan uwansa kawai sai zai ce a'a kaza kaza kaza to shi shi ya ce ba yi so in ya mutu kar a yi ba magana ya kare ba wasiya tana da kyau wasiya tana da kyau a tsayin abubuwa da za su iya tasowa kake su kake tinkaransu to haka akan gaya wa mamaci lokacin da aka ga al'amurra sun taso in yana da wani abu da yake so ya yi wasiya a baji na shawara sai a bashi ya yi wasiya a kuma nuna mishi cewa don an ce ka yi wasiya ba shi ke nuna cewa da ka mutu ba asali ma wasiyar ya kamata ko da ka kalau ma ka yi ta amma dai yanzu tunasarwa ne ta iya yiwuwa ma ka riga ka yi wasiyoyinka haka ne ko ba haka ba ganin malam mahmud muna tare da shi ɗaya daga cikin yan uwa da Allah ya yi wa rasuwa lokacin da ya zo rasuwa ba ne nan yana wata jihar. ne mun je ta'aziyar ne ya bar wasiya ya ce yana so in har ya mutu ya rike mishi ɗan sawa ne shi kenan daga wajen ta'aziyar muka sashi a mota muka taho da shi tun da ya yi wasiya ko wani bafa da ya zo ya isa ya ce ba za a yi ba irin waɗannan abubuwan suna kyautatawa tare da cewa akwai waɗanda sun san wasiyar sun san wasiyar amma da gangan da su taka to amma dai abin da suka takan ai yana kansu duk wanda ya canza wasiyar da wani mamaci yayi kuma wasiyar ba ta saba wa shari'a ba to ya ga makan fitina ya ga makan fitina jama'a mun fahimta to ba a amincewa game da azaba duk hanyar da za ka bi ka nemi taimakon Allah ka kuɓuta wa azabar Allah ka nemi taimakon Allah ka samu aminta daga azaba amma karka yadda ka sallama mata karka yadda ka mika wuya ma azabar Allah inna azabar rabbi ghairu ma'mun azabar su ba a bar amin amincewa bane mutum ya ce shi ya yarda kasan akwai wanda za a jami shi Allah ya ce sai akwai wani ma a karo yana faruwa ko bai faruwa eh wannan isgili isgili to Allah ya tsare Allah ya ce wallazina hum min azabi rabbihim mushrikun suna tsorace game da azabar ko yaushe ka tuna ya zama kana razana kana firgita hakan zai dada maka imani hakan zai dada maka aiki zai zaburar da kai zuwa ga ayyukan alkai hakan zai zaburar da kai zuwa ga ayyukan alkai zai dada maka imani duk lokacin da ka tuna za ka ga to aikin ka ya kasa ya kamata ka tashi ka tsaya ka kara aiki to sai kaga kullum kana kara aiki kana kara aiki to amma in har ka aminta to sai kaga kai ma kaman kawai ai ku ne ma dama dama kasan daga nan da mutum ya fara gani wai su ne dama dama to a lokacin ya bada matsala Eh. shi na ganin su ayyar da duniya ta lalace ai mu ne ma dama dama eh ka tashi da ne to balle wanda kuma shi ba ma dama ya ce gani ba kai ma zai baka aljanna eh suna nan suna nan eh shi zai iya ma gafarta maka ma ta kaddama min zambi ko ma ta akka ba ku ga wani dan mabba da yan sati biyu ukun nan ake yatsa su ba na wani sharifi ina jin da ya zo daga morocco ko ina jin kano a ya zo shi watakila sai eh, ana yada wai su sharifai wai yanzu yadda kuke nan din nan ya dauke zunuban ku sai da ya wanki alquran ƙarya ne wallahi zunubai shi ma yana fama da nashi wai kuma idan ka gan su ranar litinin wai annabi ka gani amma dai wannan ko a fim aka shirya kai ai za ka yi ne cewa karya ne ka zo ka kalli idon mutane ga alkur'ani a gabansu ga hadisi a gabansu ka ce wani kawai in ya shigo ya ɗauke zunuban su zai je wanki haka ne kada umar مشغلة إلى حلم ما لا يحمل منه شيء ولو كان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله يقول ولا تزر وازرة wujira ukura wata rai ba ta iya ɗaukan laifuffukan wata kowa ita za ta ɗauki nata a cikin alkur'ani wala taziru waziratun wizra ukura wata rai mai laifi bata isa ta ɗauke ma wata rai ta ɗauki laifin wata ba Allah sai ce wa in tada'u musqalatun ila himliha inda wadda aka nauyayar da kayan laifuffukanta aka ɗora mata zunubanta za ta yi kira ilahim liha cewa wani ya zo ya taimake ta ya ɗauka mata wani abu a kayan laifuffukanta la yuhumar min hushe'un ba wadda zai ɗauki wani abu na laifuffukanta walau kana ba ko ɗan uwa ne mafi kusanci Allah Allah ya eh, kuma ka duba rashin adalcin mutane yana ɗiban zunuban mutane yana wankewa ni yanzu in an ban dama in ɗebi zunuban mutane na wanke wallahi har waɗanda ba su so na zan je in wanke musu nasu to me me shi kenan sai ku ta wanke wa mutane kawai yadda ya tara ku a ɗaki ya wanke muku ya tafi kasuwa ma ya wanke musu ya tafi wancan ma'aikatan ma ya wanke musu tun da dai an ba shi dama ya wanke ya za a yi zai zauna a falo ai ya zagara kawai ya ta wanke wa mutane ba yi wanke komai zuki ta mallaka ba yi wanke komai yawa ka tsaya ka yi istighfari ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka nemi Allah gafaran zunubanka amma karni da ka zo na wai wani zai zo shi ya yi zunubanka ya zai wanke maka Allah ya samu dace a idan yi mun ke je wani wai ba akwai wanda shi saboda yana gafarta ma in ka je neman gafaran zai ce kai baka ji yanzu kai baka da aiki sai bin mata za ka za an ma faɗa duka an yafe ka wai ka tashi ka tafi an yafe ka ai ka biye ma wannan tatsuniyar za ka gaba shi rai ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka nemi gafaran zunubanka yanzu ba gashi muna maganan ku dariya ma kuke saboda kuna ganin abun ma bai ma dace ba to yanzu wani jiyo ce kamar zai mutu zai zauna ma yayin mana na musamman don tabbatar da wannan abun haka ne Allah ya shekaran zai muna ta magana ran a akan maulidi maulidi ka san yanzu iya rigimar iya rigimar maulidi bai rage duk sauran an kwakwace sai dan waɗannan burbudi burbudin da suka rage yanzu ba wani abu da dan a yake ya rage a hannun shi sauran maulidi irin waɗannan kan dama ai an wuce su an wuce su kawai inda an same ka kanka a kida ne za a je a a kifa ka abu na ɗinka yanzu wani ya zo anguwan nan yace zai kafa wa'azi yace ya zo zai kwashe zanuban mutane anguwan nan zai zo ya wanke ko ɗin shaye-shaye za su yi da wannan magana ko ɗin shaye-shaye ba za su yi da Allah ya samu dace to sai Allah ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون Allah ce kuma su ne waɗanda game da farjojinsu Allah ce suna tsarewa ba su zina ba su zina wallafi da kuma da kuma jihin hasizu yana daga cikin taimako na Allah da bawa zai san nasara a rayuwa da bawa zai san ya samu Allah ya tsare shi daga alfashi eh, wallazina hum li furujihim hafizun Allah ya suna tsare farjojinsu su iyakar tsarewa ba sa zina ba sa luwadi ba sa abka ma albashi zina babbar musifa ce duk irin waɗannan ababa da kake gani na annoba cututtuka da sauransu son na waɗannan miyagun ayyukan annabi ya ce albasha alfashi ka'ab yake cewa idan kaga ruwan sama ya ɗauke ba ruwa fari ya tinkari al'umma ya ce karkara ba ɗayan biyu an fara turmukyal a kan fitar da tsakka in kaga ruwan sama an fara fari ba ruwa ba ruwa ya ce to jama'a sun fara hana zakka ya ce in ka ga yaƙe-yaƙe an fara cire takwabi ana kai farmaki ya ce an yi wasa da hukuncin Allah ya ce in ka ga annoba ta addabi al'umma ya ce karkara ba ɗayan biyu zina ta yaɗu a cikin mutane hadisin abdullahi dan umar al-imam ibnu ya fita hadisi malam albani ya inganta hadisi annabi yace ya ma'ashar al-muhajirin khamsun idza butulitum bihinna sai yace wa billahi yace akwai waɗansu abubuwa biyar idan aka jarabce ku da su sai yace ina neman tsari a gun Allah an tudiri ko hunna kar ku riski waɗannan abubuwa biyar kar ku samu kanku a cikin waɗannan abubuwa biyar amin sai ce lamtar harin fahishatu fi ƙaunin kaddu hatta yu'linu biha illa fa shafihi murbaun wal auja'u allati lam takun mabat fi aslafihim alladhina mabat yadda albasha ba za ta taɓa yaduwa ba lam tashhar al-fahisha fi qaumin qat al-fasha ba za ta taba bayyana a cikin waɗansu mutane daɗai ba hatta yu'linu biya har kuma su bayyanar da alfasha illa fa shafihi murfa'un fa sai annoba ta fantsama a akan eh annoba ta fantsama a wal awja'u allati lam takun madar da kuma cututtuka irin waɗanda ba su shuɗe a shekarun baya ba fi aslafihim alladhina madaw a cikin magabatansu da suka wuce a baya ba su san irin waɗannan cututtukan ba yace za ta fantsama a cikin wannan al'umma da alfasha ta bayyana a cikin ta har kuma suka bayyana da alfasha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah in dai alfasha za a yi zina harkar luwaɗi zai bayyana a cikin mutane ya ce ku jira annoba ku jira cututtukan da magabatanku ba su san waɗannan cututtukan ba gashi nan gashi nan gashi nan ikon Allah ka duba runduna irin ta Allah wani kwayan cuta ne wadda ido ba zai iya gani shi ma ya gagari kowa shekaran jiya shugaban amurka ma ya ce a koma ga Allah shekaran biyu shugaban amurka ma ce a koma ta ba fa wani abu ne kamar jirgin sama ko jirgin kasa ba wani abu ne da natural kwayan ido bai je gan shi ba don kankantar amma yanzu ya rufe tunanin galibin duniya wa ma ya'lamu da rabbika illa وما يأمن من جنود ربك إلا الله ولكن كما والله أعلم سيكون والله أعلم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير الله يقول إن كجوة دنجا تنا كامرا ففروا إلى الله الله يقول قمر زواج الله فلولا إن جاءهم بعثنا تبرعوا لولا إن جاءهم بعثنا تبرعوا ولكن قتل قلوبهم وبين لهم وبين لهم الشيطان بالطبع وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يكفي فلولا فلولا إذ جاءهم بأسنا تفرقوا ميسا لوكة دا بلائي دا عذابرم تتنكاروسو تزومسو Allah ce ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah walakin ka sarko da gugu Allah ce sai dai zuciyar ta bushe wa zayyana da kuma shaibanu ma kanu ya amalo shedan ya ƙayatar musu da miyagun ayyukansu wanda suke aikatawa wani lokaci an yi irin wannan maganan game da wata masifa ta kwalara da ta afka ma waɗansu jahuni sai wani ɗan boko ya fito yana cewa to in dai sabon Allah ne yaya ba a kwalara a Amurka in dai sabon Allah ne yaya ba a Allah ka san matsalar ɗan boko in bai san addini ba shi hukuncin Allah ma da tunaninsa yake auna haka ne idan dan boko bai san addini ba shi yakan ɗauka komi zai auno shi ne da iliminsa addini fi ilimin Allah ne فإن لم يستجيبوا لكم annama أنما bi ilimin الله Allah لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الله يكفى إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل addini Allah ya ce an shar'anta shi ne bisa ilimin Allah akwai wanda yake sai ce shi zai iya hada calculation ɗinsa da na Allah to shi tun da an ce annoba tana sabon Allah na kawo annoba kuma an yi maganan waɗannan annoba da suka zo a koma zuwa ga Allah to shi sai ya ga can ana sabon Allah ya yi ba a yi ba shi a tunaninsa irin annoban waɗannan wancan ma in sun saba ma Allah annoban ɗaya da a musu kaga ai saboda bai san Allah ba illa ya san waye Allah ai ko aboki da aboki ko aboki da aboki ne a ce duka biyu ɗan iska ne kuma mazinata ne dukansu to wannan yakan yi zina biyar a rana ɗaya wannan hudu in Allah ya zo tozarta mai biyar ɗin daban da na mai wudu kowa ana nishi ne daidai mudunsa saboda haka ba lallai iskancin waɗancan in an tashi musu ukuba a musu hukubar irin waɗannan ba ba jin a wani waje sai ka ji kawai wata gobara ta tashi mai wuta ka ji an ce katarina ta kullo ana kaza kaza to ku kuma an muku irin wannan ne ai ku daidai da kudin su kwalara haka ne ko ba haka ba ka ji wani bala'i ya taso kowa shi Allah kai al'umma ɗaya ma al'umma ɗaya ma mutanen annabi Musa ce wa ma nurihim min ayatin illa akbaru min ukhtiha kuma lokacin da Allah ya zo turo musu annoban in sun tashi rashin arzikin sakon Allah idan suka yi wannan batch in ya ƙare suka koma to idan ya zo sako musu annoba ta biyun ba irin ta farkon yake turo musu ba fa arsalna alaihim tufana wal garada wal kummala wal jafadi'a wal dama فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين كاجي دي amma fajircin da suke yi na warware alkawurra da suka yi da annabi musa akan dasu bi Allah to duk lokacin da suka warware in Allah ya zo sako musu wata annoba sai ya sako musu yayar wacce ta wuce fa arsalna alaihim tufan wal jarada Sufa da waltara da walƙumma da waddafadi a waddama Allah ya ce ayatul jama'a ni muna fahimta saboda karka ce wai waɗannan in sun yi sabon Allah aka musu azaba da kaza to na can ma in sun yi irin da a musu a'a rashin sanin Allah ne kawai da baka yi ba shi ba haka yake yi ba yanzu baka ga al'ummomin da ya halakar da su ba yanzu irin abin da aka ma dawa shi ya ma adawa irin abin da ya ma adawa shi ya ba mutanen annabi ludu irin abin da aka ma mutanen annabi ludu shi aka ma mutanen annabi nuhu to haka in da a yi ukuba wa mutanen mu a nan saboda sabon Allah ba lalle ya zama sa da a yi wa mutanen amurka ko ingila ba jama'a mun fahimta sabon Allah dai ko mutane su tuba su koma zuwa ga Allah ko kuma su yi ta haduwa da bacin zuciya in ba ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne ba mu in ba mu ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron mu in kuma ka dauka akwai wata dabara da za ta warware matsalan ku je ku gwada dabara in dai akwai wata dabara in dai akwai wata dabara ku gwada dabara duk wata dabara tana ci ne bayan an tuba an koma ga Allah jama'a mun fahimta amma in dai aka ce bada a bi Allah ba to kuma duniyar ai Allah ce sai yadda ya so shi kuma Allah da yawa daga cikin malamai suka ce idan wadda ya san shi ya saba shi, da gangan to in yi tashi maganin ka sai ya haɗa ka da wadda bai san shi ba Eh, in kai da ka sani shi ka saba mishi da gangan to in zai magance matsalar ka sai ya haɗa ka da wadda bai san shi ba eh ya dafa shi ah wanda ya Allah ne ajin su ka maka <laughs> ah, aka ce kayi laifi kuma sai aka dubi wani babban malami aka ce shine zai mahukunci ajin ya maka amma aka haɗa ka da wani muhol ɗan shaye-shaye kaga aishi zai maganin ka da kyau Allah ya ce wallazi na kulle furoji muhafizun su ne waɗanda game da farkojin su suke tsarewa ba su zina Allah ya tsare mu daga zina Allah ya tsare mu daga zina illa ala azwajihim Allah ce ba su biyan bukatun su sai gabatan su aw ma malakat aymanukum ko kuma abin damar su ta mallaka da kuyin su fa zai ghayru malumin Allah ya to waɗanda su anan suka takaita Allah ya waɗannan ba abin zargi bane baya zina baya zina biyan bukatansa ya takaita ga matarsa ko kuyin gasa wadda Allah ya halatta ita kuma mace ba ta biyan bukatanta sai da mijin aurenta wadda haka yake Allah ya ce su ba abin zargi ba Allah ya ce fa wara azalika. duk wanda ya nemi wata hanya wajen haka na biyan bukatarsa ya fada harkar zina ko harkar luwaɗi ko ta fada harkar maɗigo Allah ta faɗi la'ika humul adun Allah ta faɗi nan su ne ‘yan ta'adda waɗanda suke ƙetare iyaka wanda sun wuce hajji sun ƙetare dokokin Allah sun ƙetare dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma su jira abin da zai biyo bayan mummunan aikinsu Allah ya sa dace jama'a sai mu kwana nan sai kuma wani sake in Allah kai mu sai mu zama dora fasu ba na kan lamun mu bi hamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu